Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya a kuma na iya samu akan alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa gobe ne idan Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara aiki ga wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya sai kuma ku ji taron da aka kammala akan ilimi a fadar shugaban kasar Najeriya wanda akan wannan batu ne na ilimi za ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. ku. shin wasu hanyoyi kuke jin ya kamata a bi domin ceto wannan bangare daga rugucewa gana Murtala Faruk Sanyinna zai kawo muna labarin wasanni amma a takaice, amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump yana kammala ziyarar kwanaki sha biyu da ya kai kasashe biyar a Asiya inda barazanar makaman nukiliya daga Koriya ta Arewa da ƙarfafa harkokin kasuwanci suka mamaye shawarwarin da suka yi. bayan tattaunawar da ya yi a manila a yau litinin da prime minister australia da japan trump ya yi alkawarin zai ba da sanarwa ko jawabi mai karfi kan koriya da batun cinikayya idan ya dawo washington dc a cikin satin nan amma bai ba da wani karin bayani ba ganawar da shugaba trump ya yi da prime minister australia malcolm turnbull da shugaban japan shinzo Shinzo Abe ya nuna har ya nuna haɓakar kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashe uku a yayin da suke fuskantar lamarin tsaro a yankin babban a yankin babban damuwa shine shirin nukiliya shirin nukiliyar koriya ta arewa da makamai masu linzami ya yunkurar da da ya yunkurar china a kan manufofinta da suka shafi kan iko na sashen tekun kudancin china masu ceto a iran suna ci gaba da tonon cikin raguzai yau litinin domin su ceto watakil waɗanda suka da sauran rai sakamakon girgizan ƙasar da ta afkawa yankin jiya lahadi girgiza mai karfin maki 7.3 ta auku ne kan iyakar iran da iraq ta halaka mutane fiye da 400 kafar yaɗa labarai ta iran ta ce mutane 407 ne suka mutu kuma dubbai sun ji rauni yawancin waɗanda bala'in ya rutsa da su mazauna garin da ake kira sapol izhab ne a lardin kamar shash a iraki kuma kungiyar agaji ta kasa da kasa da ake kira red crescent ita ce ta ce mutane tara ne suka mutu kuma fiye da 400 suka raunata sakamakon bala'in dubban 'yan kasan iran ne suka yi kwanaki biyu a waje lokacin da jirgin kasa ta tilasta musu kwana waje ana shirin fara kidayar ƙuri'u a ƙasar somaliland jamhuriyar da ta ɓalle daga somaliya tsuntsa a zaben shugaban ƙasa da yankin yayi yau litinin 'yan takara uku ne suke ƙoƙarin maye gurbin shugaban ƙasar ahmad muhammad mahmud wanda ya ce ba zai sake tsayawa zaɓe ba hukumar zaben ƙasar somaliland ɗin ta ce an yi zaɓe lafiya a dukkanin yankunan ta shida sai dai ya ce an samu wata 'yar matsala a yankin da ake kira togdar inda bindigar ɗan sanda ta kubce masa har ta yi sanadiyar raunata mutum ɗaya a halin da ake ciki kuma dambaruwar zaben shugaban kasar liberia tana ci gaba bayan da kotun koli ta kasar ta ɗage zaben sai illa ma sha allahu sa'o'i kamar sa'o'i kamin a buɗe rumfunan zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc nuna wariya ko kin jini ya karu a amurka a shekarar da ta shige an samu matsaloli da rikice-rikice dalilin kalaman kin jini ga wasu bangaren al'umma wanda ya haɗa da larabawa musulmai da kuma waɗanda ke canza halittarsu daga wani jinsi zuwa wani jinsin a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi a wasu sabbin alkaluma da hukumar ta fbi ta fitar yau litinin sun nuna cewa an fuskanci irin waɗannan matsaloli har 6,121 a bara inda hakan ya nuna ƙarin kashi 4.6 daga 5,850 a shekarar 2015 wannan cirawar shine karo na farko tun a shekarar 2004 hudu aka fuskanci haka shekaru biyu jere da kalaman kin jini ya karu shekaru biyu a jere yau litinin kungiyar tarayyar turai ta amince da azawa takunkumin karya tattalin arzikin kasar venezuela da suka hada har da na siyar da mata makamai a yau litinin kungiyar ta dauki wannan mataki ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da suka yi taron a birnin brussels yau litinin suka bayyana wannan mataki takunkumin da aka sa a kan makaman an yi ne da nufin hana gwamnatin shugaba nicolas maduro sayo makamai da za ta iya amfani da su domin take hakkin jama'a ko kuma ayyukan leƙen asiri akan al'ummar ƙasar. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da jin abin da jama'ar yankin jihohin kudu maso gabashin Najeriya ke cewa akan ziyarar da shugaba Buhari zai kai gobe idan Allah ya kai mu ga Francis Ikoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kawuna sun riga sun rabu a kan tasirin ziyarar da duk da cewa a ranar Juma'a da ta gabata shugaban ya ayyana cewa ba da jimawa ba yankin zai fara amfana daga ayyuka na gari da za su taimaka gaya wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya. In ji Mr. ko Bunna wani malamin jami'a. is good as is visiting the south-east zone at least for him to experience first-hand what we are passing through for example. Ya ce zuwan shugaba Buhari na da kyau saboda hakan zai sa ya gane halin halin da muke ciki kamar lalatattun hanyoyi da kuma karancin wutar lantarki ko da yake ba zai samu damar leka kasuwannin mu ba zai tarar cewa mutane na shan bakar wahala a wannan yankin zai kuma tarar matasa na zaman banza saboda rashin aiki a takaice dai zuwan sa zai amfani yankin musamman ta fannin bunƙasa kayayyakin more rayuwa sunana Adamu Simpleman to wannan ziyara da shugaban kasa zai yi kudancin kasar na gaskiya muna cike da farin ciki zuwan da zai yi domin kuwa duk wani wato dan arewa da yake cikin kudancin kasar nan hmm. muna zaune a yanzu kan komai kiliya dalilin wannan zuwan shugaban kasa zai kara mana danƙon zumunci da soyayya da sauran dukkan mutanen da suke kudancin kasar nan. Amma Malam Abdullahi Baban Hadiza Rigasa ya ce. Wannan ziyara da mai girma shugaban kasa zai kai bangaren eh, Ibo na kasar nan ziyara ce da zan iya cewa ta yi latti saboda kuwa abu ne da tintini ya kamata ya yi. To bai ba sai da ya ga wuta na neman ya kama gidansa. To sannan kuma bayan haka mun ji wasu daga cikin gila wanda suke dan samu daga wannan gwamnati na cewa wai addini suna bayan mai girma shugaban kasa to ina ganin ko shi ne wannan gila take sa zai je gani ko ko je tabbatar da ba mu sani ba kabiru babaju ya goyi bayan hakan da cewa wannan ziyarar da zai kawo ya kamata a ce da ya zo ya kayo wannan ziyara din nan kusan ya yi kamar latti da ma a ce ya zo wannan yanki saboda ko babu komai tun farko a siyasance ya nuna cewa cewa yankin kudu na south east kamar ba sa tafiya tare da shi a siyasance tuntun ya kamata a ce ya je wajen ya jawo su a siyasance don su tafi tare da gwamnati shi sai kyale har abubuwa suka zo suka yi nauyi sai kuma a hali yanzu ne zai zo nan yankin kudu bayan wa'an abubuwa da dama sun faru wannan dai za ta kasance ziyara ta farko da shugaba buhari zai kai wa yankin tun da ya dare karagar mulki sama da shekaru biyu da suka gabata alfonso sokoligwe muryar amurka daga oweren Nigeria. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a Yau ne aka gudanar da taron yini guda akan harkar ilimi a fadar shugaban ƙasar Najeriya ga kuma Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tun farko dai lokacin da shugaba muhammadu buhari yake buɗe taron ya nuna muhimmancin malamai tare da jinjina malam naso ya rufa'i akan irin matakan da yake ɗauka wurin gyara ilimi a jihar kaduna kamar yadda yake cewa shugaba muhammadu buhari ya ce zai iya tunawa akwai wani aminin sa wanda ya yi masa bayani cewa bayan da ya kammala karatu a Najeriya har ma ji kasashen ƙetare to ya koma makarantarsa ta firamare domin ya ga wani rawa zai taka ko ce irin gudunmuwa zai iya badawa domin ya inganta ilimi sai ce abin da ya gano a idonsa abu ne da ya kashe masa jiki saboda ya kasa bambanta malami da ɗalibi. Uh, yana mai cewa matakan da malam nasiru yarfa yake dauka a jihar kaduna irinsu ne zai iya ɗauka idan ya samu hali na shugabanci domin tabbatar da cewar an samar da malamai na gari domin samun nasarar ilimi a Najeriya. It's a very tragic situation we are in, and this uh, gathering together to me is one of the most important To ɗaya daga cikin ƙwararru kuma masana sha'anin ilimi Farfesa Abba Abubakar wanda ya halarci wannan taron wato shugaban hukumar ya da ilimin manya ta najeriya ya nuna shi ma muhimmancin malamai a sha'anin samar da ilimi mai kwari da inganci a najeriya kamar haka to ta fannin malamai ya kamata a ce kafin a ɗauki malami ya kamata ce a ce an gwada kwarewarsa ba wai kawai a ta'allaka da ainihin certificate da yake da shi ba ya kamata a jarraba shi a tabbatar cewa zai iya yin wannan aikin malami shine jigo su yayin da aka samu naƙasu ko tasgaro wajen malami babu abin da zai tafi a harkar ilimi saboda haka a tabbatar cewa an gwada an tace an samu malamin da yake da kyakkyawar niyya ya koyar kuma yake da kwarewa wannan shine abu na farko wanda yake kawo naƙasu sannan akwai sauran matsaloli na ainihin kayayyakin aiki kama daga makarantu zuwa kayayyakin gwaje-gwaje na kimiyya da fasaha zuwa littattafai da sauran abubuwan da ake bukata na ilimi ya tafi ana karancin ire-iren waɗannan kayayyaki da ake bukata sannan mai da kai na ganin cewa su ɗalibai walau yara ko matasa ko manya sun ba ilimin muhimmanci su ga cewa sun koyi abin da ya kamata su koya na karatuttuka a gaskiya akasarin kasashenmu da mutanen da ke cikin kasashenmu ana da ragwantaka ta wajen jajircewa na akwai ilimi. Kamar da shuba Muhammadu Buhari ya ce, wannan bayani na sha'anin ilimi abu ne da ke kusa-kusa ga rayuwarsa domin irin muhimmancin shi ga rayuwar al'umma. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. To a gaida Umar, akan wannan batu ne za ku kira mu yau dinnan ko kuma yanzu nan domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin wasu hanyoyi kuke jin ya kamata a bi domin ceto ilimi a Najeriya. Muna sauraron kira da gare ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tomar, da mun samu kira na farko wake magana? Eh, Barka kadai wane ne? kana magana da yahuza bakar gora daga ogun state to yahuza amma dan share ka da allah ina jin murya ta ciki ayya layin ya yanke waye daga ushishi kuna magana da bala mai wankin hula to bala mai wankin hula me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi yau to a gaskiya magana bangaren ilimi a jihar a najeriya yana neman gyara sosai kamar ina da ina yake bukatan gyara a ganin ka yau bangaren da yake neman gyara kaga na daya ya kamata gwamnati idan mata mai da hankali a wurin to ya kamata a rika zagayawa ga mai kyau horo a wurin eh. idan a kusa ba mu da kwararru malamai yanzu haka a makarantunmu to idan kuma ana haka idan ana kama mutum aiki baka je ka duba ka gani ba yana yi ko bai yi mm. kaga ba san cewa an samu ci gaba ko ba samu ci gaba ba su muna cikin lalura wannan kuma kai makarantun gaskiya ba su da kyau su lalace tun ma makarantar firamare zuwa sakandare ba wallahi sun su lalace ba kujeru ba zuwa masu kyau don yawanci yara duka hadda na sakandare na kasa suke karatu to kaga ya kamata gwamnati ta mai da muhimmanci a bangaren ilimi sau ilimi shine ainihin ginshikin na rayuwa na matasa na ci gaban kasa ma idan yaro yana matashi ya samu ilimi mai kyau to insha Allah abubuwan su tarbiyyar su kyau to mun gode bala da fata mahukunta sun ji wannan kira naka sai dai ka bar rediyon ka bude yanzu muna abiya waye daga abiya wa alaikum salam don Allah ka share rediyon ka to ja mu je magana ne da Muhammadu Buhari to Muhammadu Buhari me ra'ayinka game da wannan batu eh daga lalle to ra'ayina shine lalle zan bara akan cewa abin da ya kamata shine a fara ainihin duba makarantun kafan domin an ka fara ainihin badurwar makarantu ta kwanto shine za a gane eh, ilimi yake fuskanta saboda gaskiya duk inda muke samun karamci a ci gaban ilimin mu shine tun farko ba mu da makarantu. Amma amma malaman mu gaskiya eh ban gunsu numfashinka ba to su kuma masu sarrafa makarantun fa malaman mu gaskiya su ma haka din su ma suna da karancin ilimi gaskiya saboda don haka shi ma gaskiya kamata a ce gaskiya an kula da kamar yadda gwamnan jihar ya yi na kaduna ya yi ainihin tsarin malaman da ba su da ilimi a kan koyar da gaskiya wannan goyon bayan da muka yi ya yi to mun gode muhammadu da fatan mahukunta sun ji wannan kirana naka muna Kaduna waye a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ogana barka da yamma barka salam mai rediyo da rikoda. Na gode Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To ja mu je me ra'ayinka game da wannan batu? To alhamdulillah idan muka ɗauki irin wayannan abubuwa gyare-gyare da ake magana akan ilimi gaskiya abubuwa ne abu ne mai kyau. kuma mm. idan muka ɗauka ka ga duk abin da za a yi za a yi shi a manufa mai kyau za ka ga al'umma sun goyi baya yanzu mawaya mm. baya mu duba mu ga gwamnan jihar Kano lokacin da yake gwamna injiniya rabi musa kwankwaso kaga mm. abubuwan da wanda yake duk makarantun an riga an gyara duk lokacin gama arba'in da hudu da an bi an gyara su an tabbatar da cewa an gyara su kuma an inganta malamai to idan aka haka ilimi zai gyaru amma malamin makaranta gaskiya ya je ya dawo daga karantarwa ya dauki mashin ya tafi a caba gaskiya al'amari bayan da za a samu ilimi mai kyau kuma yanzu misali yanzu malam duk abin da za yi malamin makaranta ko neman aure je yi za a ci ai malamin makaranta ne alli za ta ci to kaga an nuna alamun cewa ba ɗauki ma ma muhimmancin ita kanta malintar da wani muhimmanci ba da haka in dai ana so to gwamnoni dole sai sun dawo sun biya malaman makarantu haƙƙinsu mai kyau ana biyan salari mai kyau kuma inganta malaman to za a samu ƙwararrun malamai da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah to mun gode Musa mai rediyo da rikoda kuma da fatan shugabanni sun ji wannan kira da kai yanzu muna jigawa waye a jigawa Hassan Hassan Alkasim daga karamar hukumar Taura to Hassan da Allah rage rediyon ka da Allah ko ka ba wurin ko ka kashe da to shi kenan na kashe ja mu je to yawa shawarar zan ba kan harkar ilimi a a Najeriya ko kuma ce a jihar Kaduna ko kuma a karamar hukumar taurata saboda gaskiya ya kamata ya kasance cewa an yi titin ɗin malamai ko kuma an yi jaraba kafin a ce an ɗauke su aiki saboda haka wasu ma gaskiya ba takardunsu ba ne ake ɗaukan su ake saboda in suna da hanya ko da basu cancanta ba ake ɗaukan su to Allah ya sa mahukunta sun ji kuma za su yi gyara akan wannan batu muna adamawa ya adamawa Alhaji Ali ne daga ƙaramar hukumar ganyar biyar Adama. To Alhaji Ali me ra'ayinka game da wannan batu? Game da makarantu. ilimi gaba ɗaya, ilimi, ilimi, gyaran ilimi. Eh, eh ilimi din. Hmm. Gwamnati ne za ta yi tsayin daka ta gyara. Gwamnati kawai. makaranta ba ɗauke su da muhimmanci ba. Don haka biya su haƙƙinsu, wani gwamnati ya sa musu ido duk wanda ba je aiki a cikin lokaci ba ya dauki mataki a kansu su kuma gwamnati su tsaya su gera in ba haka ba za a fi koma ba game da makaranta to mun gode malam ali waye daga potiskum ladi ne daga potiskum to dan ladi me ra'ayinka to a baya dai wannan magana ilimi abin da muka da muke gani da mm. shine makarantu na horar da malamai da aka kashe eh. irin Tizas college cct na kashe tun daga nan aka fara samun matsalar ilimi a makarantu na yara me yasa aka ce haka to lokacin da Tunda akwai nce eh, yawwa yannan lokacin ko malami ne ya zo titin practice primary ma Hmm. yana da bambanci da malamai na yanzu saboda dama makaranta ce ta horar da malamai hmm. to a aka samu wannan matsala shi ne gyaran da ya kamata Allah sa gwamnati ta gane ta yi shi kana ganin a sake dawo da makarantun teachers college din nan kake gani to biyu zai su inganci akan barin barin yara din haka kawai to mun gode ladi yanzu muna bauchi waye daga bauchi Ismail Esa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Sama'ila me ra'ayinka game da wannan batu? To ra'ayi na alhamdulillah maudu'in da kuke akan magana harkar ilimi. Sha Allah. Babu abin da ya lalata da harkar ilimi ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari shugaba mai adalci da gwamnonin Najeriya. Hmm. Babu abin da ya lalata harkar ilimi banda 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati. me yasa ka ce haka abin da ya sa lokacin da aka zo ɗiban ma'aikata a kowa da ya cancanta ɗaiɗin su suke da takarda mai kyau ko 'ya'yan talakawa ne idan dai ba nasu ne na jikinsu ba ba za su taɓa yadda a ɗauki nasu ba a na wasu ba dai nasu to kaga wannan ba adalci a kowa da ya dace suke da ilimin su koyar ma 'ya'ya ba da 'ya'ya ilimi mai kyau amma kash ga sama'ila ya koro bayani amma kuma lokaci ya ɗaga mana hannu da wannan kiran ne za mu iya ɗauka na ƙarshe gobe ma rana ce idan muka buɗe layuka muka ba da maudu'i sai a kira domin bayyana ra'ayoyi wayanda suka samu kira mun gode wanda ba samu kira ba kuma gobe ma rana ce wasanni a takaice da zuwa yanzu kasashe 28 sun bayyana daga cikin kasashe 32 da za su fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta hukumar fifa baɗi a kasar rasha a daidai lokacin da ake karashe she wasannin neman gurbi na gasar wakilan nahiyar afirka biyar a gasar tuni da suka san kansu wato najeriya da masar da senegal da morocco da kuma tunisia a nahiyar turai kuma kasashen da suka sami gurbi ya zuwa yanzu su ne belgium da ingila da jamus da iceland da poland da sabiya da spain da faransa da portugal da switzerland da croatia da kuma mai masaukin baki wato rasha asiya na da iran da japan da saudi arabia da kuma koriya ta kudu yayin da yankin tsakiyar amurka da caribbean yake da kasashen costa rica da mexico da panama a nahiyar amurka ta kudu ko kasashen da suka samu tsallakewa su ne brazil da argentina da uruguay da colombia sauran kasashen hudu da za su fafata a gasar za su da bayyana ya zuwa ranar laraban nan mai zuwa yau litinin ake sa ran soma zaman sauraren karar zarge-zargen cin hanci da rashawa ga dangadan a birnin new york shekaru biyu da rabi bayan da masu gabatar da kara na kasar amurka suka bankaɗo wani sama da faɗi mafi muni a tarihin ƙwallon kafa a duniya jami'ai 42 da kamfanoni uku ne lamarin ya shafa da aka caje su da laifi har 92 da kuma ayyukan cin hanci 15 da ya kunshi zunzurutun kuɗi har dala amurka miliyan 200 to sai dai kawo yanzu jami'ai uku ne kaɗai za su gurfana a gaban kuliya a wata sabuwa kuma an gurfanar da masu ƙungiyar leicester city ta ingila a gaban kotu sakamakon bashin fam miliyan 323 da gwamnatin kasar thailand take bin su wata kotu a birnin bangkok ta karbi karar a yau kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa karar ta kuma shafi wasu manyan jami'an filayen jiragen sama mallakar gwamnatin kasar ta thailand sabon kocin kungiyar west ham united david moyes ya ɗauko tsohon kocin 'yan wasan ingila 'yan kasa da shekaru 21 stuart pearce tare da wasu jami'ai biyu a zaman mataimakansa billy mckinley na daga cikin waɗanda suka karfafa ɗaukar moses a mukamin domin ko yana daga cikin masu horar da 'yan wasan ƙungiyar ta west ham na wucin gadi moses ya gaji slavin bilic wanda ya raba gari da ƙungiyar a makon jiya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 34 kenan da kaiwa barikin mayakan ruwan Amurka da ke Beirut ƙasar Lebanon hari a wajen wani bikin karrama Amurkawa 241 da aka kashe yayin da suke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce harin fama gyambo ne a yaƙin da muka ƙaddamar tun da kasashen duniya suka fara yaƙi da ta'addanci. It's a conflict that has taken American troops across the wider world. From Lebanon to Rikici ne da ya kai dakarun Amurkan kasashen duniya da ke nesa, daga Lebanon zuwa Libya, daga Najeriya zuwa Afghanistan, daga Somalia zuwa Iraki, da kuma wasu fagen daga da dama a tsakani. Mataimakin shugaban ƙasa Pence ya bayyana ayyukan ta'addancin masu tsaurin ra'ayin addinin Islama a matsayin maciji mai kawuna da dama da gwamnatin Trump ta a aniyar murkushewa Ƙungiyar Hezbollah ƙungiyar ta'addanci ce da ta shirya ta kuma kai hari na Beirut. Pence ya ce ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump, Amurka ta ninka yunkurin da take yi a wargaza tsarin ƙungiyar Hezbollah da kuma hukunta shugabanninta. Gwamnatinmu ta sanar da ba da tukuici ga wanda zai samar da bayanan da za su kai ga sanin inda manyan shugabannin kungiyar Hezbollah biyu suke da kama su da kuma hukumta su da suka hada da Fa'u Shakur, ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa makarkashiyar hari da aka kai a barikin mayakan ruwa. Sai dai kungiyar Hezbollah tana zama kamar wadda ke wakiltar ƙasar da tafi kowace ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. in ji mataimakin shugaban ƙasa Amurka Pence, kuma shugaba Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ba za mu sake lamantar goyon bayan ayyukan ta'addanci da take yi ba. As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people. Kamar yadda shugaban ƙasar yake faɗa kullum babu abin da ya fi baiwa fifiko a kai kamar tsaro da kare rayukan Amurkawa, za mu kuma yaƙi haikan ba kama hannun yaro. har sai mun shawo kan ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ko da ta wacce kafa suka kunno kai. Wannan kuma yana nufin a Afghanistan dakarun Amurka za su ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda har sai an kawar da su, kuma bayan samun nasarori a Iraki da Siriya, Amurka za ta ci gaba da farauta ta kuma murƙushe ƙungiyar IS da cibiyoyinta. yadda ba za ta ci gaba da jawo barazana ga al'ummarmu da na abokan ƙawancenmu da kuma hanyar rayuwarmu ba. An fara yaƙi da ta'addanci ne shekaru talatin da hudu da suka shige, in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence, kuma Amurkawa jarumai sun ci gaba da yaƙi. Muna mutunta aiki da sadaukar da ransu da suka yi, yayin da kuma muke sake jaddada mu cewa sadaukar da ransu da suka yi da muke tunawa yau ba zai zama a banza ba. kuma a matsayin ƙasa mun lashe takobin cewa ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za mu kori cutar ta'addanci daga doron ƙasa. In ji sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. shugaban amurka donald trump yana kammala ziyarar kwanaki sha biyu da ya kai kasashe biyar a asiya inda barazanar makaman nukiliya daga koriya ta arewa da karfafa harkokin kasuwanci suka mamaye shawarwarin da suka yi masu ceto a iran suna ci gaba da tonon cikin barguzai yau litinin domin su ceto watakila waɗanda suke da sauran rai sakamakon girgizar ƙasa da ta afkawa a yankin jiya lahadi girgizar mai ƙarfin maki 7.3 ta ta auku ne kan iyakar iran da iraq ta hallaka mutane fiye da mutane 400 ana shirin fara kidayar kuri'u a kasar somaliland jamhuriyar da ta ɓalle daga somaliya tsantsa a zaben shugaban ƙasa da yankin a yau litinin To madalla da ta labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsakanin wuya da Aliyu Mustapha Sakwat ke shiryawa ya gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Hafsat Maina Muhammad ta taimaka wajen gabatar da shirin. sai julie gresham ta da umarni da injiniyan mu wagner ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya